Masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu lokaci yayi da za a saurari fassarar Alƙur'ani mai girma daga bakin Dr. Isa Alfantami, shirin da kamfanin Gera Oil Mills Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku. Ashir Umar ke cewa a sauraro lafiya. rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda da taimako na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara gare shi subhanahu wa ta'ala ya sanya dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai da fassara daidai Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu cikin jama'ar da Qur'ani zai cece su gobe kiyama iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi Allah ya samu a cikin bayin da za su dace da ceton Qur'ani a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu a jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta 69 yau za mu tashi akan ta saba'in tare da cewa aya ta 69 na da alaka da aya ta 70 din bar saboda karancin lokaci ba yadda muka iya dole muka kwana akan ta 69 ba don mun nufi haka ba ba don mun zo da niyyar haka ba sai dai haka Allah ya kaddar. kada mu manta da abin da ya shafi taimakawa marayu sabin musulunta gajiyayyu abin da ban mamaki ina darasi a nan duk da dai cewa bana cikin kwamitin marayu ko sabin musulunta na fahimci cewa kamar mata sun fi taimako na kula da cewa sai an kawo taimako sau goma na mace kafin ka ji wani namiji da ya baya ina dai kasa kunne na ji kuma na daɗe da gamsuwa da cewa a mafiya yawan lokaci mata sun fi mu tausayi kudin da Allah ya bayar a hannun maza inda mata ya ba wa da addini ya samu gata wannan shine gaskiyar magana mace abu ne mai sauƙi gare ta a watan ramadana ta ci bashi ta yi sadaka abu ne mai sauƙi gare ta a naira dubu biyu ta ba da naira dubu ɗaya amma namijin da ke da dubu ɗari baya taɓa tunanin zai yi ma a yi kyautar naira dubu hamsin to haka idan ya yi ƙoƙari mai dubu ɗari ne ya yi aikin alherin naira dubu ɗaya waɗannan kwanaki suna tafiya na san ga kwamitin da ke kula da marayu a nan masallacin sabbin musulunta gajiyayyu a cikin mu duk wanda ya san bai ba da gudumawa ba yana da kyau yayi gaggawan ganin ya ba da gudumawa cikin takaitattun awoyi ko kwanaki masu zuwa nan gaba in ma na saya musu kayan sawa in ma na ba da kuɗin da za a taimaka musu in ma na abincin da za a yi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah ya ce ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so abin da ɗan adam yake so shi zai ɗauka ya bayar tukunne ya samu aljanna matukar ba ma iya makin sacrifice ba ma iya ɗaukar resources da Allah ya bamu mu taimaki addinin Allah to imaninmu akwai kokonto a ciki ka'idan imani shine abin da kake so ka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim khasasa suna fifita wani akan kansu ko da suna da bukata wannan shine irin ayyukan da sahabbai suka yi kake jin cewa Allah ya ce ya gafarta musu Allah ya karbi tubansu ta ballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra ko wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar ko wa kullan wa'ada Allahu al husna kai ta jin maganganu masu daɗi a kansu ba wai haka kawai Allah ya musu ba a'a sun tashi sun yi aiki Allah ya taimake su wanda kuma yau wannan ita ce matsala da ke gaba gare mu akwai wanda kullum ake maganan taimakon bai taba tunanin ma abun ya shafe shi a cikin mu tsakani da Allah mutane nawa ne ake maganan suke gaya kansu wannan al'amarin ya shafe mu da dama kawai ji suke ana neman taimakon marayu eto eh Allah ya ba su sa su taimaka din baya taba tunanin a naira dubu biyar da ya mallaka ko dubu goma da ya mallaka ko dubu ɗari da ya mallaka ko miliyan ɗaya da ya mallaka suna da haƙƙi jama'a kamar yau ne fa za a ce duniya ta tashi mu tsaya gaba ga Allah abin da muka shuka shi za mu girbe in mun shuka alkhairi mu girbe alkhairi in mun shuka sharri mu girbe sharri duniyan nan ba mu zo mu dawwama a cikin ta ba duk dan adam ya san mun zo na dan lokaci ne annafsu tabuki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawil mirath najma'uha wa duwaruna li khurabi ad na nabniha dukkan duniyar nan yanzu ne zaka je an ce ta kare ayyuka na alkhairi da muka yi su za mu samu gaba ga Allah subhanahu wataala ba wai taimakon addini sai miloniya ko biloniya ke yi ba a matsayinka na almajiri cikin gwargwadon abin da ka samu za ka bayar annabi tsira da abinci sabbata gare zai ce tasaddaqu fa inni uridu an aba asa ba asa manyan masu kudi irin su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai mutum ya garza ya gida sai ya dauko rabin dukiyarsa wani lokaci ya dauko dukiyar ga baki dayanta ya zo ya ajiye fi sabilillahi akwai talakawa sai ga wani ya je shi sai ya dauko dan ainihin hannunsa kawai zai ciko da dibino bai wuce kwaya goma ba sai kawai ce ga abin da ya mallaka iya abin da ya mallaka shine dibino kwaya goma amma dai kada a ci da rabansa shi ma ya bayar alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum munafukai suna nan su ba sa taimako amma duk wanda ya bar sai sun yi comment sai sun yi sharha abdurrahman buna bai kawo dukiyarsa duka suka ce wallahi ba don allah ya yi ba ta ya za a yi mutum dan allah ya ce ba da dukiya duka wani ya je kawo cikin hannunsa na dibino suka ce to kai me allah zai da dibinan kafa sai ka ce kuma allah talaka ne ya gaya maka su babu wanda ya ciki babu wanda ya taimaka amma duk wanda ya sai sun yi sharha in kai da yawa su ce ba allah kake nake ba in kai kadan su ce to an gaya ma allah talaka ne irin su ne ainihin abubakar siddiq radiyallahu anhu ya fanshi bilal ana masa azaba yana ahadun ahad allah ɗaya ne ana yunjikan lahul ahad ka kira allah ɗayan ya kwace ka abubakar siddiq radiyallahu anhu ya fanshi bilal suka ce wallahi abubakar ba don allah ya yi ba subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya ce fasayujannabu hal atika alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigha wajhi rabbihil a'la wala la sawfa yarda Allah ya ce abbakar don Allah ya yi to kar mu zama jama'ar da ba sa aikin alkhairi sai dai wasu kuma ce a ah, to wani yayi kokari a ah, wani bai yi kokari ba a ah, wani wani ba don Allah ya ba dan siyasa yi wani kuma dai ina ga shi ma da wata iya da ambition to me yasa kai ba za ka yi ba su sun yi dan ta tasu suna neman duniya to kai kai don Allah ka nemi aljannan mana yaya za a yi mai neman duniya yayi dan duniyar kai mai yi don Allah ba za ka yi don Allah ba ai wannan kenan na kasu ne na imaninka in dai mai manufar duniya yana iya yi don duniyar kamar yadda kake harsashe Allah ne san dade kamar yadda kake harsashe Allah ne san dade to me yasa kai ba za ka yi don neman aljanna ba Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ma da don haka sai mu gaggauta kowa ya ga me zai da gaggawa ya taimaka cikin takaitaccen lokaci don mu ga me za mu hada a taimaka musu Allah ya ba mu ikon taimakawa cikin muwafaka ta Allah a cikin shekara daya wani lokaci a Ramadan ɗaya mukan samu daman tufatar da marayu a iya masallacin nan mukan samu daman tufatar da wani lokaci ya haura mutum dubu biyu wani lokaci ya haura mutum dubu ɗaya banda abinci da ake basu banda harkar magani da ake yi wannan ba wayen mu bane yin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma na san a bane yawanci akwai kunci akwai talauci to bai dace a yi baya ba gaba ya dace mu yi ta yi ko mu yi ta gaba gaba har gaban annabi subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi ta gaba gaba har gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon ci gaba a jiya mun tsaya akan aya ta 69 inda Allah yake mana bayani akan wa man yuti Allah war rasula fa'ula'ika ma'alladina an amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa wannan aya mai daɗi da Allah ya bamu labarin wanda ya masa biyayya ya yi wa manzansa biyayya iya tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai Allah ya ce wannan tafiya ta yi kyawu waɗannan abokanan tafiya sun yi kyawu Allah ya samu a cikinsu sai ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وننفللاني دقورن الله wakafa billahi alima kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata ya zama mai ilimi wannan aya na da alaka da ayar baya da Allah ya mana bayani cewa wanda ya wa Allah ta'a yi wa manzansa ta'a iya tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ya ce lalle waɗannan abokanan tafiya tafiya ta yi kyawu to kar ka ɗauka cewa idan kai wa Allah da annabi biyayya aikinka ya kai ya kai ka zuwa ga aljanna sai Allah ya ce zalikal fadlu min Allah idan ma ka shiga aljannan kawai falala ce ta Allah ta kai ka amma aljanna dan adam bayi da ikon da zai iya sayanta ba ka da ikon da zaka sayi aljanna iyayenmu da suka haife mu wallahi alazim ba mu da ikon biyan su haƙƙin da suka yi mana wahalan da mahaifiyarka ta yi na nakuda a kanka ɗaukan cikinka haihuwanka renonka mai za ka iya mata yanzu a duniya ka biya ta idan a duniya ba ka biyan mahaifiyarka wanda kai da ita Allah ne halice ko mai za ka yi ka biya Allah subhanahu ta'ala ga aljannar da ya maka tanadi babu abin da za ka iya biyan Allah subhanahu ta'ala duk ibadar da kake wa Allah a wuni mukaddara a wuni gaba ɗayanta in ka tara duk bautan Allah mai kokari shi yake dacewa salloli biyar neman ilimi da yayi zuwa ta'alim ko zuwa tafsiri a ramadana ko a wani ramadana mai kokari in ya tara sai ga shine yayi dedicating ya sadaukar da awa uku ko hudu ko biyar ko shida zuwa ga addinin Allah to wannan awoyin da ka sadaukar wani yana can a gona ya sadaukar da awa goma sha biyu yana barema rana na masa ɗan karan duka kuma duk kuɗinsa bai kai naira dubu biyu ba kuma aikin da ya yi wahalan da ya a barema ma na naira dubu biyu kai idan da biya za a yi aikin ka da kai na ibada din nan inda wai a zahiri a duba wahalan da ke ciki ne da lokacin da ka bayar in an kwatanta da aikin sa aikin ka bai wuce naira dari biyu ba to a duniya ma kenan kana zuwa ka yi hidimar awa goma sha biyu ba ka iya riƙe gidanka sai da kyar to balle nawa kake bawa addinin Allah da zaka ce aikin ka kai ka shiga aljanna shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi hadisin bukhari ce saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju ahadun minkum bi amalihi qalu walau anta ya rasulallah qala walau ana illa an yatakhammadani lafu bi rahmatin minhu wa fadilin. annabi yace saddidu wa qaribu idan an ce ku daidaita ku daidaita akan hanya in ba za ku iya ba to ku kwatanta ji kar ka zauna ka kashe jiki ko ba za ka iya abin da ake so ba kai ta kokari dai ka kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum kenan idan ba za ka yi daidai wa daida ba to ka kwatanta dai duk mai hankali san an kwatanta wa alamu annakum layyan ji wa ahadun minkum bi amalihi annabi ce ku sani ba mutum ɗaya a cikin ku da zai tsira gobe kiyama don aikinsa a ce wai dan aqidar ka ko dan sallar ka ko dan azumin ka ko dan zakan ka ta kai su ka tsira ba su kai ba yace illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai kawai aka ce walau anta ya rasulullah ko kai ne ya manzon Allah ko kai aikinka ba zai sa ka tsira ba gobe kiyama ya ce walau ana ko ni da kai sai dai kawai rahamar Allah da fallasa su kai ni zuwa ga aljanna idan fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yace aikin sa ba zai kai shi aljanna ba don Allah ta yaya za a yi aikin mu ya kai mu aljanna ta wani dalili zai sa aikin kai kai ka aljanna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi mun ga bautan Allah da yake shi saboda bauta ba wai barema ko da ko ba sallah yake na Aisha radiyallahu anha take cewa a hadisin Bukhari take cewa hatta ta tafattara qadamahu yakan tsaya sallah har kafa sana kekke cewa tana tsagewa jini na fita saboda tsayuwa tace ya rasulullah ya kai manzon Allah ba kai ne Allah ya ce Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka ba in ma akwai abin da za ka yi nan gaba in the future Allah ya gafarta maka ya ce ya Aisha afala uridu an akuna abdan shakura shin ba zan so in zama bawa mai gode wa Allah ba shi fa a godiya ne yake kiyamun laila kafarsa ke tara jini har ta tsage ta tafattara ibnu usaimin rahimahullah yace kafar na tsagewa har jini ya fita a jikinta saboda mai saboda bautawa Allah subhanahu wataala amma yace aikin sa ba zai kai shi ba to shi yasa kuskure ne dan adam yayi aikin ya ce aikin zai kai shi sai dai za ka yi iya kokari idan ka zo kusa da passing mark ka zo kusa da boda sai a dan taimaka ma sai ka wuce a ce gaba ɗaya a kiyama za a auna wanda ya samu maki hamsin da ɗaya ya tsira a cikin ɗari to kai sai ka yi kokarin sai ka samu maki arba'in sai ka ce to kowa an ka bashi kyau duk wani musulmi an bashi kyautar maki goma sha biyar kana da arba'in ga sha biyar ya zama nawa ya zama nawa hamsin da biyar kaga sai ka wuce to amma wani da aka ce aikin gaba ɗaya da ya shi a cikin ɗarin gaba ɗaya maki uku ya ci sai aka ba sha biyar nawa sha takwas ba ko an gara ba zai wuce ba to shine falalan Allah zai mana ƙari to amma sai mu kwatanta aka yi ƙarin sai mu wuce amma in ka zauna haka kawai bulus babu wani aiki to ko an yi ƙarin da akwai ya babu duka zero ne kana nan kawai fail ne f9 ne kawai to shine ba a so mutum ya samu f9 saboda muna tsammanin falalan sai mu yi ta ƙoƙari mu yi ta dagewa ko aikin bai kai ba sai mu yi ta kokari sai Allah ya matsayi da falala ya kai mu aqidar mu'tazila su suke da fahimtar cewa aikin mutum yake kai shi aljanna amma aqidar ahlus sunna aikin ka kadai bai sai kai ka aljanna ba shi yasa ko kayi aikin kayi azumin kayi karatun qur'anin kayi tafsiri ne kayi tahajjud ne kayi qiyamul layli ka ciyar fi sabilillahi ka je gaida marasa lafiya dukkan kyawawan ɗabi'un musulunci kayi sai ka ce ya Allah karbi ba don halin mu ba shine Allah ya ce walladina yu'tuna والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أتجين سورة المؤمنون الله يكرا باين سنقري سنا أيكة أيك أما وقلوبهم وجلة زكاة سنا كركدوة زكاة سنا سورة بس غمسد كنسو سوسو بني كما سنا ديكين زواج الله راسو كوما Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala yace su ne sun yi sallah amma ba su gamsar da kansu cewa sallah ta kai su tsira ba sun yi azumi ba su gamsar da kansu cewa azumi ya kai su tsira ba sun yi zakka ba su gamsar da kansu zakka da suka yi ta kai su tsira ba sun karanta Qur'ani komai suka yi sai su ce ya Allah karbi ba dan halin mu ba suna aikin suna roƙon Allah ya karba jama'a mu duba annabi Ibrahim da ɗansa Ismail ka'aba fa suke yi wa hidima suna gina suna cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna ya Allah ka karba daga gare mu annabi yana roƙon Allah wai aikin da Allah ya karba me yasa za ka gamsar da kanka ko aikin ku daga kan kunyi kawai komai daidai ne ta yaushe zama daidai ko a rediyo a duniya ba a bamu labarin daidai bane balle a lahira don haka zalikal fadlu min Allah ko da ka yi biyayya ga Allah da annabi kar ka yaudari kanka don an ci kana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ka ɗauka to ai mu mun cancanta mu ne sai an ba mu zalikal fadlu min Allah wallahi wannan din ma falala ne ga Allah subhanahu wataala ba wai ka kai dole sai an baka bane amma aikin ka bai kai ba wa kafa billahi alima Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne ya kai ya zama mai ilimi akan duk abin da muke aikatawa da ya ce falalarsa ne ba wai a jahilci ba da ilimi ya yi ya san ayyukanmu ya san gejin aikinmu amma sai ya ga falala ya dace a mana a bamu don mu tsira Allah ka sa mu tsira na'am ya أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani khudhu hidhirakum ku riki wato shine shirin ku fanfiru ku fita don taimakon addinin Allah Subatin jama'a jama'a jama'a wannan jama'a su yi can wannan su yi can wannan su yi can a winfiru jami'a ko ma ku tafi gaba daya ya ayyo halladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa wannan suna na daraja a duk inda Allah ya kira shi da kyau mu rika saurarawa don ɗayan biyu ne ko a ce mu yi mu ce mun yi ko a ce mu bari mu ce mun bari ya ayyo halladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani khudhu hidirakum ku riƙi shi shine shirinku ku riƙi tanadinku a kowane hali kuke musulmai ku zama a shirya kuke wato wannan yana gaya mana addinin musulunci addini ne na strategy addini ne na planning addini ne na controlling addini ne na management a zama wai kara zube wallahi ladin ba aikin musulmai ba ne yana ya dace zama a kome muka sa a gaba muna da strategy a bangaren ilimi muna da wani plan da strategy da muka shirya da muke so mu cimma buri nan gaba zuwa shekara goma mai muke so mu ci a duniyar ilimi a jiha kaza menene plan dinmu menene strategy mu menene shirin da muka yi da muke so mu yi nasara a bangaren ilimi a bangaren kiwon lafiya mu zauna mu yi studying situation din on the ground mu ga ina ne muke da kurakure me muke bukata mu cimma ya zama akwai wani plan da aka yi akwai wani limit da aka saka daga nan zuwa shekara biyar ko goma ko ashirin muna so mu cimma kaza a bangaren harkar noma me muke so mu cimma shine khudhu hidrakum a ɓangaren isar da sakon addinin Allah mai strategy mu shekara nawa muka ɗiba muke burin cewa daga nan zuwa shekara kaza muna so ya zama adadin musulmai a jihar Bauchi yanzu misali mu ce kashi 95 cikin 100 ne wani kokari muka yi plan muke so mu tsaya da da'awa da karantarwa da tallan addinin musulunci da bayyana shi ga wanda ba su gane shi ba don su fahimta mu ce zuwa shekara goma muna so ya zama adadin musulmai a bauchi ba 95% ba ne ba 97% ba ne 99% ne wato ya zama ba addini bai yadda wai mu zauna haka kara zube ba kawai sai dai a fito a yi amma babu tunanin me ake so a ba dukkan al'ummar da ba ta da strategy to ba ta nasara haka ake zaune ga munan da kalubale a duniyar neman ilimin addini ga matsaloli a bangaren kimiyya ga matsaloli a bangaren karatun zamani ga matsaloli a bangaren civil service da muke aiki ga kalubale politically ga matsala a bangaren kiwon lafiya bangaren agriculture ga matsala kaza matsalan da'awa ga matsala kaza akwai jama'ar da har yanzu a jihohinmu ba a ta'u musu tallan addinin musulunci ba kana zaune da mutum da ba musulmi ba baka taba ce masa ga sakon Allah ɗaya ba shi zai zo ya ce mun so mu ba ku sabon rayi shi yake maka tallan addinin kai kana da zuma baka kai masa talla ba amma mai madaci ke sayarwa to shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku riki shirin ku ba zama za ku yi kara zube ba a'a ku zauna ku yi tsari muna da matsala harkar ilimi ya lalace primary education akwai kalubale to a shekara biyar me muke so mutum maguri a bangaren karatun sakandare muna da yaran da ba sa makaranta muna so mu rage adadin yaran da suke out of school wani shekaru muka dauka kuma wani kokari muka yi don mu cimma buri yara sun rubuta jaraba sun fadi to mun zauna daga nan zuwa shekara biyar ko goma muke so mu ci buri kai. bangaren karatun qur'ani wanda shine uwa uba bangaren karatun addini wani tanadi muka yi don karantar da matasan mu don karantar da yaran mu kanana fitintunu sun yawa wani shiri muka yi don mu kara kanmu daga jarrabawa wani shiri muka yi don mu kare kanmu daga kota kwana saboda fitintinin sun yi yawa shine zo hizirakum ku rike shirinku. abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa ku rike kayan aikin ku wato zama kuna da tsari ba haka kuke zaune kara zube ba in kuna zaure kaza zube ne to kullum matsala ta taso sai dai kawai ku rike crisis management amma ba ku da wani abin da kuka shirye shiri don ku yi nasara a kai yau ka gaya min wani bangare ne ake da wani plan kwaya ɗaya ne da za a cimma buri wani bangare ne aka zauna da zaka ce yau ga munan muna da wani blueprint da muka tsara da muke so mu cimma buri a addinance baka gan shi ba a bangaren ilimin addini baka gan shi ba a bangaren ilimin zamani babu wani a bangaren harkar noma babu abin da aka yi hatta a bangaren taimakon marayu ya dace zama muna da blueprint babu abin da aka yi a bangaren da'awa da musuluntar da jama'a adadin wanda ba mu musulmi ba a jihar Bauchi mu ce sun kai 5% to wani kokari muka idan don mu kira su zuwa ga addini don mu da su mu je mu shiga aljanna tunda mun tabbatar ba a shiga aljanna sai an shiga musulunci to kada mu musu rowan addini kar mu bar su a cikin bata mu jawo su don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wani tsari muka yi akan wannan dukkan al'ummar da kaga ta yi nasara to tana da tsari ba nesa ba nan kusa kusa 'yan siyasa su sardauna ai tsari suke da shi sardauna da ya tashi tafiya kamfen yake zuwa arewacin ƙasar nan yana fita yana yawo daga ƙauyen nan ya shiga nan daga nan ya shiga nan sai ya je ya kai maka jam'iyyar siyasa idan kun karba fa ni'ima sai ce bayan nan ko mun zo da sakon addinin musulunci sai a nemi sarki a bashi qur'ani a masa kyaututtuka a masa da'awa in ya karba shi kenan in bai karba ba dai ya karbi daya sai a wuce da haka sardauna a arewacin kasar nan ya shiga nan ya fita ya shiga nan ya fita a kamfen din siyasa sama da mutum dubu ɗari biyar sun musulunta a hannunsa mun taba shiga wani kauye a jihar gombe a tula wani kauyen tula mun haura kan dutse muka shiga da awa wallahi azim sarkin da muka shiga a lokacin wajen kamar shekara sha hudu ko sha biyar da suka wuce rantsuwa da allah ya mana ya ce tun da sardaunai ka musu musulunci nan suka musulunta har yau babu wanda ya taba zuwa ya kawo musu sakon addinin musulunci daga tafiyan na zuwa komawa mu in kai lissafi sama da shekara arba'in ko hamsin amma ba a taba samun musulmin da ya je wa'azi ba amma duk postar siyasa babu wanda ba a manna ta a garin ba kuma wajen shiga da ake ta dutse ake haurawa wani wuri ma sai dai an hau kan dutse ana hawa da ƙyar muka samu wata languruza ta dan haura da mu ta kafe daga nan muka kama dutse muke hawa muka shiga ƙauyen amma sardauna ya kai sakon addinin musulunci ya kai jam'iyyar siyasa har ya gina musu islamiyya sunanta raudatu sardauna sarkin ya ɗauko carbi ya ce ga carbin da sardauna ya bashi da ƙur'ani ya fito da su ya ce ga sunan tun zamanin sa bawan da ya kara zuwa mana bayani sai yanzu da kuka zo ku me musulmanci a masallaci a makarantar shi kansa zai ce za a yi wa'azi bai san wa'azi ba a lokacin ya ce musulmai sun zo yau a dare za a yi musulunci za ga kowa ya fito za a yi musulunci kalmar wai za a yi wa'azi ko za a karanta a kawai yau musulmai sun zo daga cikin gombe za a yi musulunci yau za ga kowa ya je to ya fito za mu yi musulunci kuma haka malam jama'a ne kuma duk 'yan siyasa sun kai su jam'iyyar siyasa haba jama'a muna yi wa addini adalci kuma hatta siyasar ana yin ta babu manufa a siyasar ba wani abin da muka shirya wai mu muke son mu cimma yau kaddara kalubale ya mana yawa mu zauna a jihar gombe mu ce to ga tsarin da muka yi mu masu addini muna da mutane in yan boko ne muna da wanda suke da digiri ɗaya biyu uku suna nan wanda suka san addini duk ayar da ka kawo ƙur'ani sun sani duk hadisin da ka ka da ikon Allah sun san shi suna da manufa ba za mu ɗauko su mu ce ku zo ku jagorance mu ba wai sai kowa ya je ya zauna ya gama cika zuciyarsa da buri sai zo ce to to ku zabe mu yanzu muku alƙawarin za a gyara muku hanyoyi za a kawo muku ruwa mu ba mu da wanda zai jagorance mu ne a cikin mutanen kware a cikin masu manufa a society ba mu da wanda za su jagorance mu a Bauchi ba mu da su a Gombe ba mu da su a Kano ba mu da su a Kaduna ai akwai jama'a da dama tun asali mun san suna mu ne manufar mu iri ɗaya da taso ko ku zo ku jagorance mu idan wani ya mana kan mai uwa da wabi daga mun ja aya ba bukatan tafsiri ya san me muke nufi ba sai an fassara masa ba kawai za mu ce inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati sai ya ce ila ahliha wa idza hakamtum bainan ya ce an tahkumu bil adl sai mu ce to ka bi tafsirin ibn abbas me yace akai shikenan mun huta ka samu shugaban da ke da manufa zai tsaya gaban jama'a ya yi khutuba ya ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na wa billahi min ya ayyuhan nasu taqu rabbakum mutumin da ke da manufa wanda ya koshi da sakon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jagorance mu duk wanda mai yake bukata babu fa abun da zai gagare mu shiri ne yake bukata idan muka rike Allah an taba tsaye da wani da wata manufa a kasar nan da ake ga iya da kusanci da almajirai a lokacin ana ga izgili ake masa wani dan siyasa ya fito yana kan mulki ya ce ni kun ga ina da kuɗi ina da mulki kuma ina da jama'a wane kuma da ya fito na biyu sai ya kira wani ɗan duniya ya ce yana da kuɗi yana da jama'a ma babu mulki sai ya kira wani almajiri sai ya ce shi kuma wane babu kuɗi babu jama'a ba mulki shi Allah kawai yake da shi wai izgidi yake wallahi a cikin jama'a da ce wani kai bai da gwa sai Allah kawai sai ana ta dariya da Allah ya tashi sai Allah ya yi Allah a lokacin sai ba wannan din shi wanda bai da kowa sai Allah din to ba al'amari ne duka na niyya idan muna da niyya in dai sahabbai sun isar da sakon Allah a kasa da shekara hamsin a duniya in muna da manufa ba abin da za mu shiga Allah bai taimake mu ba ai ba adadin kuɗi ke tasiri ba ai ba kaza ba a manufa ke tasiri kuma in muna da manufa mai kyau Allah zai taimake mu in ta lalace sai Allah ya yadda mu mutane nawa suka fito duk kasar nan duk jihar su babu mai mulkin da ke son su babu babban dan siyasan da ke son su babu babban dan boko da ke son su talakawan ke son su sai Allah kuma sai Allah ya ba su ai kai ka san misalai shi ma ya san misalai to idan muka bar Allah sai Allah ya bar mu in mu rike Allah kuma sai Allah ya ci gaba da taimakon mu shi sa kullum muke neman gata mu rike addini ya zama muna da manufa ya zama wai dan an ce rike addini bai zama ka cuci wanda ba musulmi ba addinin mu ba na cuta bane addinin adalci ne ba mu taɓa baka fatawan cucuwa na ko cuwa na ba mu burinmu wanda ma bai gane addinin ba ya zo ya ga adalcin musulunci idan haƙƙi ba namu bane musulmai karka ba ba wanda yake da haƙƙi ko da ba musulmi bane ba mu taɓa neman haƙƙin da ba namu ba don mu addinin mu ba addinin haɗa baki ne addinin adalci ne wajibi ne jama'a ya zama muna da manufa in a anguwa ne ya zama muna da manufa in muna masallaci ya zama akwai strategy a masallacin nan me muke so mu cimma a wata guda me muke so mu cimma a shekara guda yanzu sofa me muka yi a TV. zuwa shekara ɗaya menene muke so mu cimma wai kada ya zama kullum muna ta repeating ourselves ya zama kawai zagawa ake babu inda ake zuwa a'a ya zama akwai tsari jami'ar farko a duniya ita ce jami'atul azhar amma daga masallaci ta fara daga masjidu mata zahara daga nan aka fara ta samar da jami'atul azhar daga masallaci yau da nake magana jami'atul azhar a shekarar da na je iji wata shekara shekara kamar bakwai da ya wuce a cikin jami'ar kwaya ɗaya akwai sama da profesa dubu bakwai akwai profesa sama da mutum dubu bakwai to gaba ɗaya ɗaliban atb ma nawa ne ba ɗaliban ma nawa ne a jami'a ɗaya profesa dubu bakwai profesa nake nema da na karanta takardunsu a najeriya sun fi guda goma na shiga jami'ar awa uku na ina neman sabbin samu wanda ya san shi ba sanda muka shiga intanet aka yi browsing aka duba sunansa aka yi sacin tukunna a gane location sa muka neme shi amma ba a samu wanda ya san shi ba me yasa da masallaci ya samar da jami'atul azhar saboda akwai manufa akwai strategy ba haka ake zaune kara zube ba khudhu kuma akwai shirin da aka yi da aka yi shiri sai Allah ya sa aka dace da shiri din to yau ina shirin kai kana ga da karfi ne ko da kuɗi su saudana suka yi abinda suka yi su sa abubakar ta babale suka yi abinda suka yi je ka duba jami'ar abu duba ababe da dama da suka bari legacy yau mafiya yawan state universities da ake yi secondary schools ne tun a zamanin suka gina su ne suka zama jami'o'i yanzu saboda ana da manufa akwai tsari kuma a 'yan shekarun an cimma buri amma yau haka muke zaune yau ba mu da tsari hatta waɗanda suke yan duniya sai wane duba ya zai ci kafar wane in wane ga hatta yan siyasa haka suke wane yana gaba da waɗancan ko suna fada sai shi wannan ya zo sai ce to ga buhunan shinkafa ga buhunan siga ga katon kadon nan indomi sai ce to yanzu su bari mallake su in wane na son wane ba ruwa za da shi in yana fada to kuma shine nawa Dukkanku in ba Allah kuke nufi ba ku yi ta yi mu ku rabu da mu mai Allah wanda kuma yake so ya yi Allah wallahi ya zo mu hada kai mu yi addinin Allah hidima ba mu da buri sai addinin musulunci ba mu da buri sai dai mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku riki shirin ku ku zauna akan shiri ya zama kuna da strategy kuna da planning kuna planning duk abin da kuke kuna strategizing ɗinsa kuna da manufa da kuke so ku cimma kuna da blueprint da kuke so ku yi executed fanfiru subatin ku fita subat subat jam'i ne na subatun in ka ce subat kuma ya zama mai ya zama jam'u muannath salim so da ka ku fita subat subat shine jama'at mutafarrika ku fita jama'a kala kala wannan jama'ar ku fita ku wakilce mu a bangaren kasuwanci wannan jama'ar ku fita ku wakilce mu a bangaren neman ilimi na qur'ani ku zo ku mana harkan qur'ani waɗannan ku fita ku je ku karanto likitanci ku wakilce mu wadannan ku fita ku zama kun je kun koyi kasuwanci ku wakilce mu a kasuwanci waɗannan ku je ku wakilce mu a sana'ar hannu wannan ku je ku wakilce mu a wajen da'awa zuwa ga musulmai a ƙauyuka waɗannan ku fita ku wakilce mu a wajen kiran wanda basu musulunta ba zuwa ga musulunci kowace jama'a ta fita akwai manufar da ta wakilce mu a ciki in shine ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin ku fita jama'a jama'a duk wata jama'a tana wakilta ni na fita harka kaza ina wakiltan ka a wurin kai da ka fita bangaren kasuwanci ka wakilce ni wanda ya je shi kauye da awa yana wakilta ta ni ina wakiltar sa anan wurin wanda ya tafi kiran wanda basu musulunta ba zuwa ga musulunci mu yake wakilta wanda ya je garuruwan musulmai don ya ilmantar da mutanen kauye addini yana wakiltar mu ma muna wakiltar sa ya zama jama'a kuna wakiltar juna kuma da harkan addini division of labor ya zama a rarraba ayyuka jama'a jama'a kowa da bangaren da ya shagalta kai yanzu wani bangare kake taimakon addini wani bangare kake wakiltan addininka wani bangare ne kake ba da gudumawa da kai ka wakilce mu wannan sai kowa ya tambayi kansa sallama ka da an maka ofi assalamu alaikum ka ce yau dai shigo kar a ce kana addini sallama ma ba ta amsawa yaushe ka wakilci musulunci a ofishin naka muna da mutanen da dama suka samu daman taimakon addini sun samu mulki a wanda ba sa yadda ma su nuna su musulmai ya yadda da cewa shi musulmi ne ba zai iya yadda da haka ba idan ya ka masa magana da su ce mu ba ma bukatar tashi hankali mu fa a wurin mu kowa da kowa ɗaya ne ya dace in ka zo kamfen garin musulmi sai ka ce kowa da kowa ɗaya ne a daidai lokacin sai ka fada mu ba mu da wani bambanci mu ba wani mu duk abin da muke bukata shine kawai kowa ɗaya ne ba abin da ya bambanta mu da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kwaya ɗaya ne mutum bai so ya nuna kansa da addini lokacin da ya sauka a kujera aka bar shi a gida ya koma koran kudaje a time din za ka gabanin malam zakiru ya kira sallah yana sahun farko a masallaci a ina da sallah kana salamu alaikum yana wa yana wuri yana jan turbi saboda tsabar takawa ko magana baya yanzu yanzu su ne a sabi kunar awulan cikin bautan Allah wai zai ga mutum wai yanzu shi saboda tsabar bautan Allah turbi ya rike wai kana gashi da ka kwata kwata kwata wai jan turbi wai yanzu shi shi musulmi ne yanzu shi saboda biyayya ga Allah sallama ma ba zai iya amsa ta ba mutane ne muke da su haka ya zauna a gida babu wanda zai je wajen sai ta koran kudaji fanfiru batin a winfiru jami'a ko kuma ku fita jami'a gaba ɗayan ku in kun tashi fita ku fita gaba ɗaya fanfiru batin malamai suka ce shine sariya a zamanin sahabbai rundunar da ta fita yaki babu annabi a cikinta shine fanfiru batin a winfiru jami'a kuma shine gazuwa. kaman rundunar ta je yaƙi wanda akwai annabi a cikinta abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake ce akwai alakar nuskhi tsakanin ayan nan da kuma aya da ke cikin wanda Allah yake ce mana وما كان المؤمنون لينفروا كافة وجن عشان توبة أرمى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة بيداتي ga mu'mina su fita gaba ɗaya yaƙi ba ko su fita ga manufa ƙwaya ɗaya kowa ya ce ya tafi wa'azi ko kowa ya ce ya tafi kasuwa bai dace duka mu fita wajen yaƙi ba bai dace duka mu tafi don harka ƙwaya ɗaya ba falaula na faramin min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu dini dole a samu wani bangare da ke zaune a gida suke fahimtar da mutane addini wato kenan mu raba aiki ba dukkan mu aiki kwaya ɗaya ba wali kullin wujhatun huwa muwalliha amma fastabiqul khairat kowa akwai inda ya fiskanta amma ya zama mun fiskanci alheri kuma muna da manufa sai mu tsere tsere wajen neman alheri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa akwai dangantaka na nuskhi tsakanin ayan nan da wannan ta suratul tauba amma sheikh abu suleiman ad-dimashqi rahmatullahi alai ya ce abin da yake nufi da wannan ba iya nufin ɗaya ta soke ɗaya ba ne sai dai iya nufin cewa ayoyin suna da bainahuma umumun wa khususun wato suna taimakekeniya ne wa juna ba sai an ce ɗaya ta soke ɗaya ba dan akwai masu da'awar ɗaya za ta soke ɗaya cikin ayoyin nan ya ce a ya ta'allaka da yaya shugaban musulmai ya ga zai tabbaka so a wurin strategy da yake so ya yi da kuma burin da yake so ya cimma mafhum tayyib Allah ya ba mu ikon farkawa daga cikin baccin da muke yi shi yasa Allah ya ji kan malam Sa'adu Zungur ya kalle mu ya ce, wagga al'umma mai zatawo a cikin zarafofin duniya Ya ce kai bahaushe bayi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya ai gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ya ce wagga al'umma mai za ta wone wannan al'umma ta mu ya ce mai za ta wone a cikin ma zarafofin duniya ba ma a lahira ba a zarafofin duniya ina ne muka zama mu ne abin koyi a duniya amma duniya ba lahira ba a cikin zarafofin duniya ne muka yi shi yasa yake cewa jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana me sarka har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya daura kafar mu da sarkiya ba zalaka sai sharholiya ko kuma ya daura wuyan mu jahilci ya ci lakar mu duk sai kuma me ya sa mana sarka har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya daura kafar mu da sarkiya ba kudan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya yau ina zalaka take ba ma a bangaren lahira ba a bangaren medicine kadai wanda yake musulmai ne suka fara aiki a kansa yau idan ka kalli al'ummar mu mai muka zama hatta a siyasar duniya mun zama mai mun zama yan amshin shata a siyasar ma yan amshin shata ne saboda haka ake zaune ba manufa kuma kullun kaskanci ne yake karuwa abinda muka fi karfin sa yanzu ya fi karfin mu Allah ya sa mu gane mu gyara shi yasa yace wagga al'umma mai zatawo a cikin yace kai ba haushe ba yi da zuciya za ya sha kunya nan duniya to ina zuciyar take yanzu ba ma shan kunya a duniya shine yace to mu dai hakkin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya ɗayan biyu ne in kana so karbin ka so yi dariya amma dariyar takan zama kuka gaba fa in ka yi dariya yanzu yace nan gaba za ka yi kuka kuma da nadamar mai kin gaskiya kuma za ka yi regretin saboda ka san gaskiya ka faɗa ka karɓe ta ba Allah ya ji kan mazan kwarai ai na san dai waɗannan su ne masoya Najeriya ko kana da kokonto kar ka dauka yanzu wai kai kafi sanin Najeriya ko kafi sanin Najeriya in ba bayin Allah ba ina mutum zai wannan magana sama da shekara 60 ka ganta ta dace da kasar ka amma yanzu wani duk da haka baya so fa a ce malam Sa'adu Zunguri ya ce me dalili saboda duniya ta masa daɗi to duniya a ci a hankali bahaushe ya ce in ganga ta ƙara zaƙi wallahi ta kusa fashewa in duniya ta ɗaure maka gindi to ba da lokaci tana dab da ta kubuce maka to Allah ya sa gaban ta kubuce musulmi ya gyara na amaran ma wa inna minkum laman la fa in asabat تصبكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم للي daga cikinku laman la yubatti anna akwai waɗanda suke jinkirtar da wasu idan za su fita taimakon addinin Allah fa in asabatkum musibatun idan musiba ta auka muku kala sai ya ce kadi an amallahu alayya kai Allah ya mun ni'ima idh lam akum ma'akum shahida tunda ban je na shaida wannan filin gumurzun da su ba ba wannan aya dalilin saukan tana magana ne akan ɗabi'un munafukai zuwa ga musulman kwarai saboda su munafukai suna cikin musulmai amma duk abin da za a taimaki addinin Allah sai sun kashe maka jikinka in taimako aka ce ayi yi sabawa ne boncan ramadan kayi ramadan ta ba ma kayi barakan ai ba sai kayi ba ai ai Allah ma ce fattakullaha masata'atum ka kaji tsoron Allah yadda zaka iya sai shedan ya turo munafukai su suke discouraging ɗinka kuma da aya zai zo maka shi fa aikin alkhairi yake hana ka yana so ka saba wa Allah kuma da ayar Allah din yazo yake nema ya hana ka to su ne irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an tafi yaƙi na Uhudu wasu sun bi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya tafi sanda aka je bayan gari ya kura musu kai suka dawo gida annabi ya ɗebe ku ya ce za a je a kashe ku ya bar wani bai taho da shi ba saboda shi shalele ne wani ba taho da shi ba saboda shalele ne ya hura kan wasu yau da su suka dawo gida ya zo ya samu na gida ya ce doku kuma kuna na an bar matattu mata an tafi da wasu za su yi shahada ko an bar a gida kuna ga annabi wani bai kulla muku ba ya dauki wani da wani yan gata tafi da su su na can an sa sun dawo wani gida kuma an ce tafi ya tafi <laughs> kaji manya haka za a tafi tabuk ya je yi wa sahabbai aka suka yi wa sahabbai munafuka annabi ya tafi da sahabbai yana tafiya an shiga ta yakin tabuk a cikin kunci cikin talauci ga rashin ruwan sha annabi ya tafi da su munafukai suka je suka yi ta tura kunnen wasu suka sa suka dawo suna dawo annabi ya bar aliyu bin abi talib a matsayin ya rike gari ya rike shugabanci suka zo suka samu sayyidina aliyu to yanzu aliyu kaga an tafi da wani yayi shahada an tafi da wani yayi shahada yanzu kai kana ga maka adalci a barka cikin mata da yara yanzu duk annabi ya rasu wanda zai rike ba sai kai mu muna ga annabi dai kawai ya maka ne dan ka yanzu aliyu da hali ka je ka bi shi sayyidina aliyu yana kuka sai tashi kuma ya bi annabi wasu sun tafi sun dawo sayyidina aliyu kuma an bashi a gida annabi sai ya ganshi ali ya zo yana complain annabi an ce kaza an ce kaza annabi ya ce kadhabu ya ali karya suke ma kai hakuri ka koma gida su wanda suka tafi an sa sun dawo wanda yake gida kuma an hura shi an ce ya tafi wai dai komai a rusa kada ya tafi da dai kuma da su ake sallah an ce zai ci a daidaita sahu a hada kafaru babu aikin addini da munafukai suke amma duk aikin da aka yi sai sun yi commenting za su zauna su yi bayani akan limamai ne akan aran momi ne aran mawa ne akwai kaza aran mawa ne ya cika kaza aran mawa ne ai kaman kaza yake a a shi liman wani kaman kaza kaza yake dan kasuwa wani a kaza yake sai sun yi wa kowa hisabi amma ba su taba yi wa addinin aikin addinin Allah taimakon asuwaki ba ko asuwaki ba za ka daga ga sun yi addini ba amma duk wanda ya sai sun yi sharha akai to shine abin tsoro kuma duk sharhansu na ƙoƙarin cutar da addini ne da kuma cutar da masu addini ne shi yasa Allah ya ce wa inna minkum lalle daga cikinku akwai irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akwai irin su kirkiratu manya manyan kenan wanda in suka zo gaban anabi ya rasulullah ya rasulullah ya manzon Allah kun so ko ba gefe mutanen Madina tsakaninku da shi ai ku ne kuka ciyar da kare yanzu zo ki mulkanku ku kai ne da karanka karanka yanzu ya zo ke mutumin da ya zo bako bako ne zai zo shi kuma yanzu ya mulke ku yanzu bako da ba faran garin ku bane kuma fashi ne shugaban yanzu kuma fashi aka fi waji in suka zo su ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah sai su rika masa haka kuma ya bar wurin kuma ya je can ya zage shi kai Allah ka kare mu daga munafurci duk inda ka ga harkan addini ba ta ci gaba to akwai munafukai za ka ga wani yadda ka san bera haka yake kuma duk inda ya kai shari yake kaiwa in aka yi alkhairi 96 baya so tsammanin sharri yi kwaɗe sai bai da shi sharri sai ya watsa shi yasa duk mai da'awa duk dan kasuwa duk shugaba a cikin al'umma in dai bai yi kokarin yanke munafukai daga gare shi ba to ba zai iya yi wa addini komai ba shi yasa duk abin da muke in wani kama mana da'a in kaza kake da shi to kirawa na zo mu zo mu zauna so duk wanda yake rike da gaskiya baya tsoron ayi gaba da gaba amma an ce kirawa ne ce to bari in dawo to ba zai dawo din ba Allah ya ce wa inna minkum shin munafikai masu imani na kace suna cikin ku ba masu imani bane a ran duba cikin suratu tauba da Allah ya ce ba sa daga cikin mu wa yahlifuna billahi innahum wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun Allah ya ce wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah wallahi tallahi innahum minkum akan cewa su suna cikin ku wa ma hum minkum Allah ya ce ba sa cikin ku innahum qaumun yafarquna su dai mutane ne matsorata duk munafiki matsoraci ne kyankyaso kada idan ya motsa sai kaga ya firgita amma jarumi baya firgita cikin sauki duk abin da kaga ya firgita shi to yin munafiki ne a wurin su ma zai yi ke sa kai musulmi to ba a so a ganka a rude ko wani abu ka ji kara ka dan yi dai ta maza ka dan jajirce tukunna sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake aika sautu sai kamar kaman baka ji ba A bayan ba ana abu za ka ga munafiki shi duk a gare yake ya dan ji wani kara karan kyankyaso ne fa amma shi ji yake kaman bom ya tashi Allah anan ya ce wa mahum minkum su ba sa daga cikin ku anan kuma ya ce wa inna minkum malamai suka ce yadda mu za mu haɗa ayat tauba da kuma nan cikin nisa'i shine wa mahum minkum ba sa tare da ku a cikin imani ko aqida a nan kuma wa inna minkum ana nufin lalle suna cikin ku a bangaren jinsi su mutane ne suna lalle suna cikin ku da bangaren jinsin mutane hannu biyu kafa biyu ido biyu baki ɗaya kunne biyu amma wa mahum minkum a cikin tauba kuma ba sa tare da ku a ƙida ko a manufa ba sa tare da ku a cikin imani wannan shine yadda malamai suka hada wannan ayat da cikin suratul tauba lamal la yubatti anna lalle daga cikin su akwai wanda yake kokarin sa ku rika jinkiri duk abin da aka ce ayi gobe sai ya ce ku bari mana shekara mai zuwa ma ai za ku yi shekara mai zuwa za ku yi shine kaman ash-shaytanu ya idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha shedan yana muku alkawarin talauci in zaka je maka sai ce haba wani ga ka da yara kadana in kana yawan sadakan nan ai kudin zai kare me za ka bar musu in ka mutu yanzu sai ta muku alkawarin talauci fa ina sabarkum musibatun idan musiba ta auka muku daga kun samu musiba kala kadi an amallahu alayya sai riga ciya in aka je musifa anan abdullahi ibn abbas yace ce shine in kun je yaki an kashe wasun ku ko kuma an yi nasara a ku sai yace ce kadi an amallahu alayya ce kai ni ka Allah taimake ni in lam akun ma'ahum shahida ni dai da ban shaida wannan yakin da su ba kaga taimakon Allah daman da aka ce a je mu mun ji akwai matsala shi za mu ce ba za mu je ba sai kaga wani ya mutu a can wani ya je ya dawo babu hannu wani an basa goshin sa wani a hannu aka zo da shi yace daga ga mu dai kadi an nama Allah da mu dai Allah ya taimake mu saboda shi munafiki ba zai ce maka ba Allah yake ni ba wai fa umurnin Allah ne bai je ba kuma yace Allah ya masa ni'ima an Allah alayya lalle Allah mana ni'ima mu ka mu kan ba shi yasa da mun ba mu je ba kai ka ji munafiki wai Allah ne ya masa me ya masa ni'ima shine fa in asabakum musibatun a wani wuri Allah yake cewa idan musiba ta same ku suna farin ciki da ita in نعم تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا, قد أخذنا أمرنا, أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون من فرق آير إن تصيبك حسنة تسؤهم idan abun farin ciki ya faru gare ka abu mai kyau yana bata wa munafukai rai wa in tusibuka sayyi'atun musibatun kadi akhadna amrana idan musiba ta ko gare sai da mun murke al'amarin mu shi yasa da muka ce ba za mu je ba mu da mun fahimci akwai matsala wa in tusibuka sayyi'atun yafrahu biha kuma a wani wuri Allah ya ce idan musifa ta auku gare ka to farin ciki suke da musifa annabi da kansa yi musifa ta auku mar suna murna balle kai munafikai da aka je yakin udu manzon Allah aka sanya wani karfi a bakinsa aka tumbuko molas dinsa waɗannan haƙoran duk karfin sanda aka tumbuke su abdullahi ibn ubay mai ce to kun ga mun muka ga muku shi ma da yace Allah ya koshi ga yadda ya kare balle ku ko da ba aiko ku ba ko jarraba annabi ya samu sai sun aibata annabi yana cikin abin tausayi sahabbai suna ga za a halaka annabi wani sahabi ya zo shi ya ce ban an ba a filin uhudu kawai sai na ga manzon Allah a ƙasa tsakanin abokanan gaba sun kewaye za su kashe shi ya ce wallahi ban san yadda aka yi ba kawai da na gani sai na gana shigo cikinsu yadda ka san shahu haka ya dauke shi ya fita ba su an kara ba ba da wannan ake mar kirari cewa shahon ranar uhudu saboda a wurin da annabi yake babu tunanin dan adam cewa wani zai shiga ya dauke shi amma yace bai san yadda aka yayi kundun bala yayi al'imani ya shiga fita da shi ba wane ne sunan sahabin sai ku je ku nemo <laughs> to wannan shine ɗabi'unsu idan kuna tare da munafukai a cikin kayanku ana komai da su idan kuka samu jarrabawa murna suke in musulunci ya cuci murna suke yi saboda shi musulunci ba a cutar da shi sai da munafukai to akwai wanda suna cikin rigar ku da komai amma ba sa tare da ku jakadun makiyan ku ne wallahi har yanzu akwai su har a yanzu akwai su sai dai al'ishara ishara takfil aqil shi mai hankali aka nuna zai nuno zai gano to sai an nuna ba sai an kira ba Allah ka kare mu daga munafukai Allah ka ba mu ikon yin addini don neman yadda ka. Allah ya ci gaba da tona musu asiri na'am ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله إذا وتفلل daga wurin Allah ta same ku la yaqulanna wallahi za su ce ka allamta allamtakum bainakum wa bainahu mawadda sai rika cewa wallahi kaman tsakaninmu da shi babu wani kauna ya laita ni ina ma kuntu ma'ahum je yakin tare da su fa afuza sai in samu rabo fauzan azima rabo mai girma wala in asabakum fadlun min Allah idan falala ta same ku daga wurin Allah Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa falala a nan wurin shine in kun je can kun yi nasara ko kun samo ganima an samo ganima iyaka an samo duniya iyaka sai ka rika je na cewa la yaqulanna wallahi ka allamta kun ka allamtakum bainakum wa bainahu mawadda kaman tsakaninku da shi babu wata ƙaura sai ya rika ya laita ni ina ma na je yakin nan tare da su da wannan ganiman da mu za a raba wancan dokin ma fada nawa ne wancan fasulken da nawa bane da in an samu ganima yanzu ba wai don Allah ba dan ganima yake jin ina ma da ya je shi shine a duk lokacin da aka je aka samu ni'ima ka ce kaga suwa ne abokananmu ne fa amma da yake mu laruri ya hana mu zuwa yanzu je sun samu kai ka ce ba abokananmu bane yanzu sai aka raba babu mu a ciki shine ka allam da kun baina kuma wa baina kuma wadda sai rika complain kamar tsakaninku da shi babu wata kauna na fa abokina ne yanzu ka duba dai kawai ina nan mura ta hana ni fiya yakin nan yanzu sun je yanzu dai dan sabon abubuwan gade kayan duniya ya samu ya dan ban waye ce a'a kuma aka raba ban da mu ya laita ne kuntum ina ma to da ma naje da ma dai na daure da muran nan dai kawai haka kawai naje ni ai fa afuza fawzan azima da na samu rabo mai girma kaga dan ganima nan da mutum ya samu abinci na wata uku ba wai dan addini ba shi ganima ta dame shi alhamdulillah daga nan gidan radio express fm aka saurari fassarar tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr isa ali fantami shirin da kamfanin gira oil mills nigeria limited ke daukar nauyin kawo muku Ashir Umar ke cewa mu kasance a cikin wani sabon shirin.